Jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin gatakaitattun labaran duniyar daga nan BBC. Wani binciken BBC ya gano yadda gurɓacewar iska a yankin mahakar man fetur na Iraki ke yin mummunar illa akan lafiyar al'ummomin da ke rayuwa a yankin, inda wani kamfanin Birtaniya ke aiki. Ɗaya daga cikin guguwa haɗi da ruwan sama mafi muni da aka taɓa gani a Amurka. ta haddasa mummunan ta'adi a jihar Florida tare da janyo ɗauke wutar lantarki a gidajen miliyon jama'a. Mata a sassa daban-daban na duniya na ci gaba da nuna rashin jin daɗinsu da kisan wata 'yar Iran, Mahasa Amini, ta hanyar aske ko yanke gashin kansu. Wani binciken sashen larabci na BBC ya gano irin mummunar illar da gurɓacewar iska a yankin mahakar man Iraki ke yi akan ƙananan yara da kuma muhalli. katafaren kamfanin man nan na Birtaniya BP shine ke jagorantar aikin haƙar man a yankin. Wasu gwaje-gwajen kimiyya da BBC ta sa aka gudanar. An sun nuna cewa al'ummomin da ke rayuwa a yankin da ake haƙar man da kuma ƙona rarar iskar gas a lokacin samar da man suna ɗauke da adadi mai yawa na sinadarai masu illa a cikin jininsu. Kamfanin BP da ya ce yana nuna matuƙar damuwa da sakamakon binciken na BBC. Gade Ashatu Musa da ƙarin bayani. ana gurɓata iska a kudancin iraki wannan wutar da ke ci gas ne ake konewa yayin da ake tono mai kuma tana hitar da sinadarai masu haɗari doka ta haramta ƙona gas ɗin kurkusa da gidajen jama'a eh, sunana ali hussein jilod ina da kansar jini ina zaune a rumaila kusa da kamfanin man britania na bp Eh, اللي هي شركة البيبي wannan hayakin da gas duk suna nufo inda muke ne kamar dai alin ita ma fatima a shekara sha uku tana fama da kansan jinin wurin da take zama bai kai kilomita uku ba daga wata rijiyar man mallaka wani kamfanin na daban ta ce ba iya tahiya kuma bana iya amfani da ƙafafuna za a ƙara samun leda ruwa guda sannan a ƙara min jini likitocinta sun ce magungunan da ake bata ba su isa ba tana buƙatar da shan ɓargo babu wasu alƙalumman da aka wallafa kan yadda ƙona gas ke gurɓata iska to amma wani rahoton gwamnati da aka tsegunta ya ɗora alhakin ƙaruwar kashi 20 bisa ɗari ta cutar daji a basra tsakanin 2015-2018 akan gurɓatar iska bayan bbc ta sha neman izinin zuwa rumaila don ɗauko hotuna amma an hana ta ma'aikatanta sun yi gaban kansu sun je ba da izini ba sun kuma nemi wani masanin muhalli da ya yi gwaje-gwaje da al'ummomin da ke zaune kusa da rijiyoyin mai a kudancin iraƙin su san iya mizanin gurɓatacce iskar da suke shaƙa binciken bbc na sati biyu ya nuna cewa akwai sinadarin benzin mai yawa mai kuma hadari a iskar a wasu wuraren hamma ya zarta abin da gwamnati ta kayyade gwajin hitsarin da aka yi kuma ya gano kashi 70 bisa ɗari na yara na ɗauke da sinadarai masu alaƙa da kansa doka iraƙin ta ce ya kamata kamfanonin mai su biya diya idan suna gurɓata yanayi fiye da yadda gwamnati ta ƙayyade Bayan na murmure daga kansar jinin a lokuta da dama, na yi ƙoƙarin samun diya daga kamfanonin mai, amma ban samu komi ba. Ministan man Iraki ya gaya wa BBC cewa ba ƙona gas ba ne kawai babban dalilin kamuwa da cutar kansa a yankin. Kamfanin BP a cikin wata sanarwa ya ce mun damu matuƙa game da batutuwan da BBC ta taɓo. Za mu duba su nan take mu kuma yi aiki tare da ƙawayenmu don gano duk wasu matakan da suka waje ba a ɗauka. ya kuma ƙara da cewa mitahiyar da rijiyar rumaila na da daɗaɗɗun hanyoyin karɓar ƙodafe-ƙodafe daga al'ummomi da kuma shawo kansu fatima ta rasu a lokacin binciken in ji mahaifiyarta a lokacin da ta rasun tana sanye da wannan a duk lokacin da muka tambaye ta abin da take so sai ta ce ita kawai tana son ta samu sauƙi.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 waɗanda guguwa haɗi da ruwan sama ta iyan ta yi wa ta'adi inda guguwar ta rika kadawa da saurin da zai ci kilomita 200 a cikin sa'a guda ruwan sun mamaye wasu yankuna tare da haddasa ambaliya da ba a taba ganin irin munin ta ba a cikin shekaru 500 da suka wuce mutane fiye da miliyan biyu sun rasa wutar lantarki a gidajensu kuma ruwan sun shafe hanyoyi sannan guguwar ta kada bishiyoyi da dama jami'ai sun tabbatar da mutuwar akalla mutum guda amma shugaban 'yan sandan lardin lee ya ce mutane da dama sun rasa rayukansu wasu ƙarin dubai kuma na zaman jiran a kwashe su daga gidajensu shugaba joe biden ya bayyana al'amarin da cewar wani babban bala'i ne yanzu kuma ga wasu labaran duniyar rasha ta ce za ta mamaye wasu ƙarin yankuna hudu na ukraine a hukumance a wani biki a ranar juma'a fadar kremlin ta sanar cewar za a rattaba hannu a wata yarjejeniya da za ta haɗe wasu yankunan na ukraine da tarayyar rasha hakan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan wata ƙuri'ar da gardama da ba a amince da ita ba a wasu yankunan lugansk da donetsk da kherson da zaporizhia waɗanda rasha ta mamaye ukraine da wasu ƙasashe dai sun yi watsi da ƙuri'ar suna masu cewa yaudara ce wata kotun soja a myanmar ta yankewa hambarariyar shugabar gwamnatin kasar an Sushi hukuncin daurin wasu karin shekaru uku a kurkuku a wannan karan bisa laifin karya dokar sirrin gwamnatin kasar yanzu dai an yanke mata hukuncin daurin shekaru fiye da ashirin kenan bisa tumce-tumce da dama haka zalika an yanke wa wani tsohon mashawarcinta dan australia sean tunnel hukuncin daurin shekaru uku A wani jawabi ta talabijin shugaban Iran Ibrahim Raisi ya zargi masu zanga-zanga da yin amfani da mutuwar mahasa Amini domin haddasa tarzoma. Yayin da aka shiga kwana na goma sha biyu ana zanga-zangar a duk faɗin Iran ɗin. Mr. Raisi ya ce kowa ya yi baƙin cikin mutuwar mahasa Aminin a hannun 'yan sandan Hizba. Kuma hukumomi na gudanar da cikakken bincike a kan al'amarin. Rahotanni sun ce masu zanga-zanga da biyar ne aka kashe kawo yanzu. Ga awal Muhammad Janyau ɗauke da ƙarin bayani. برای محسا domin mahsa domin puya Nazane Zagre Ratcliffe ta ambaci sunan matar da ta mutu yayin da take tsare a hannun 'yan sandan Hizba na Iran yayin da ta yanke gashin kanta. Mrs. Zagari Ratcliffe 'yar Birtaniya asalin ƙasar Iran wadda ta shafe shekaru shida a gidan yari a Iran. Ta bayyana sunayen tsoffin ƙawayen da suka yi zaman jarum tare ɗaya bayan ɗaya. Haka kuma mahaifiyarta da 'yarta برای مادرم برای دخترم گیسو da kuma matan Iran don samun 'yanci da adalci ta ce. A kusan makonni biyu, mata a Iran na gudanar da zanga-zangar mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22 ta hanyar aske gashin kansu da kuma ƙona hijabinsu. Mutuwarta ta haifar da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati mafi girma tun bayan juyin juya halin musulunci na 1979 A nan wata mata da ke alhinin mutuwar ɗan uwanta da aka kashe a zanga-zangar tana yanke gashin kanta. Daga New York zuwa Spain mata na nuna goyon bayansu. An ji bukatar 'yan Iran ta samun 'yanci a duk faɗin duniya. Amma Iran ya zo yanzu hukumomi sun yi biris. a shugaba ibrahim raisi ya ce kowa na cikin alhinin mutuwar masu amini amma ya gargaɗin cewa ba za a amince da zanga-zangar ba To za ku samu duka waɗannan labaran ne a shafinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Za ku iya tafka muhawara a kan duka labaran da ma wasu a dandalinmu na muhawara da musayar ra'ayi wato BBC Hausa Facebook. To ƙarshen shirin kenan ne Alhaji jori Kulibali nake fata mu kwana lahiya. daga nan London.